Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar a wannan rana ta Alhamis goma sha biyar ga watan Afrilu shekarar miladiya da da ashirin 2021. Kana rana ta uku a watan Ramadan. na wannan shekarar inda yanzu haka agogonmu a gundumar kwalambiya yake cewa karfe goma sha ɗaya na safe inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da taimakon Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da shirin ya kunsa, bari mu fara muku da kanin labarai. Wani kwamiti mai zaman kansa na ƙwararru a fannin lafiya a Amurka na jinkirta yanke shawarar ƙarshe akan rigakafin COVID-19 na kamfanin Johnson Johnson. A yau Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai wata ziyara a Afghanistan da ba a sanar ba don yi wa shugabannin Afghanistan ɗin da kuma al'ummar ƙasar bayani akan shawarar shugaba Joe Biden ta janye dakaran Amurka daga ƙasar. tsohuwar 'yan sandan nan ta jihar minnesota da ke amurka za ta bayyana gaban kotu karan farko yau alhamis bisa zarginta da kisan ganganci saboda harbin Daunton Wright har lahira a lokacin da aka tsaida shi yana tuki a kan titi. Kanin labaran da muke tafi da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotannin kuwa za a ji koken wasu iyaye da ke cewa sun gaji da daɗin bakin da gwamnatin Najeriya ke musu ko a kan mene gaskiya muna jin bakin ciki ba, na wasa ba muna gani ma kamar zai fi randa abun ya faru Nun randa abun ya faru muna gani ne kamar hukumomi a jamhuriyar Nijar kuwa sun karbi kashi na biyu na kyautar allurar rigakafin coronavirus wadda masu kuɗi za su samun su sai wannan magani su ma talakawa sun samu an ba su wannan magani kenan dole ne yadda su masu hannu da shuni sun ka kare kansu duk bayan waɗannan rahotannin da kuma labaran duniya kamar kowace ranar alhamis muna nan tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ta shirya kuma za ta shigo don ta gabatar sai daga bisani mu karkara shirin namu da nasihar wannan watan na ramadan amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani kwamiti mai zaman kansa na ƙwararru a fannin lafiya a Amurka na jinkirta yanke shawarar ƙarshe akan rigakafin COVID-19 na kamfanin Johnson Johnson yayin da suke samun ƙarin bayanai game da rigakafin da kuma yiwuwar alaƙarsa da mummunan daskarewar jini da ba a saba gani ba. Kwamitin ba da shawarwari akan shirin rigakafin cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta Amurka ta CDC. ya yi wata ganawar gaggawa a jiya laraba kwana ɗaya bayan da cibiyar ta cdc da kuma hukumar da ke sa ido akan abinci da magunguna ta kasar suka fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa ta dakatar da yin amfani da maganin rigakafin wanda ake yin allurar su sau ɗaya bayan da wasu mata su shida 'yan shekaru tsakanin 18 zuwa 48 suka samu daskarewar jinin da ake kira cvst a takaici a cikin kwanaki sha uku bayan yin rigakafin. ɗaya daga cikin matan ta mutu yayin da kuma wata ke asibiti a cikin mawuyacin hali. Mutanen shida na daga cikin mutane sama da miliyan bakwai da aka yi wa rigakafin na Johnson Johnson a Amurka. A yau Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai wata ziyara Afghanistan da ba a sanar ba don yi wa shugabannin Afghanistan ɗin da kuma al'ummar ƙasar bayani akan shawarar shugaba Joe Biden ta janye dakarun Amurka daga ƙasar da kuma kawo ƙarshen da yakin da Amurka ta taɓa yi a ƙasar. Blinken ya gana da shugaba Ashraf Gani da jagoran kasar Abdullah Abdullah da kuma wasu 'yan kasar kwana ɗaya bayan da Biden ya sanar da cewa sauran sojojin Amurka 2,500 da ke Afghanistan za su koma gida ranar 11 ga watan Satumba. Wato ranar da za a cika shekara ashirin da kai harin ta'addanci a Amurka abinda ya sa Amurkar shiga faɗan na Afghanistan. Ziyarar tasa kuma na zuwa ne bayan da rundunar NATO ita ma ta fi sahu nan take. tana mai cewa dakaranta kusan dubu bakwai waɗanda ba na amurka ba za su bar ƙasar nan da 'yan watanni masu zuwa abin da zai kawo ƙarshen kasancewar sojojin waje a afghanistan blinken ya nemi ya wa shugabannin afghanistan cewa janye sojojin amurka ba yana nufin kawo ƙarshen dangantaka tsakanin amurka da afghanistan ɗin ba ne tsohuwar 'yar sandan nan ta jihar minnesota da ke amurka za ta bayyana gaban kotu karan farko a yau alhamis bisa zarginta da kisan ganganci saboda harbin Donta Wright lahira a lokacin da aka tsaida shi yana tuki a kan titi. Babban lauyan garin Washington County, Pete Opert, ya sanar da tuhumar da ake wa Kim Porter a jiya Laraba. Lamarin ya faru ne a garin Hennepin, amma a ƙarƙashin wani tsari da aka fito da shi a shekarar da ta gabata a jihar Minnesota. An da shari'ar wata ƙaramar hukumar mulki daban don kaucewa samun saɓanin ra'ayi. yanzu kuma bar mu je ga mu na farko. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa, Amnesty International, ta bayyana gazawar hukumomin Najeriya na samar da dabarun kare 'yan makaranta da 'yancin su na samun ilimi daidai da kowa a lokacin da ake cika shekaru bakwai bayan sace 'yan matan sakandare na makarantar gwamnati da ke garin Chibok a jihar Barnan Najeriya. waɗanda aka kwashe 'yan mata kusan 279 daga birnin tarayya abuja shamsiya hamza ibrahim ta halarci wani taro na alhini da sace waɗannan 'yan matan ga kuma rahoton da ta haɗa muna Ranar sha hudu ga watan Afrilu na shekarar 2014 mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da 'yan matan makarantar gwamnati da ke garin Chibok na jihar Borno yayin da wasu daga cikin 'yan matan suka yi nasarar tserewa an kuma yi nasarar kubuto da wasu. Sai dai har yanzu da dama na hannun mayakan. Rebecca Samuel guda ce daga cikin iyayen yaran da har yanzu 'yarta mai suna Sara ke tsare. Akwai nauyi a zuciya kowane rana kowane dare ina kuka ina addu'a domin ta kowane lokaci za mu yi addu'a da yaran da baban iyali sai mu tuna da ita domin ba ta wasa da maganan addu'a idan ma ba a yi da sauri ba za ta tattara mu ku zo mu addu'a ita tana so ta je ta kwanta ko kuma ta yi karatu gaskiya fata na shine ina roko kamar yadda suka yi kokari suka fitar da guda ɗari da guda bakwai yanzu ina roko wancan iyaye yanzu zuciyarsu ya kwanta namu har yanzu har yanzu Uzaya Sabiddo Abana na daga cikin shugabannin da ke gangamin ganin an kubuto da yaran. To shekara har bakwai yanzu yanzu gaskiya muna jin bakin ciki ba, na wasa ba muna gani ma kamar zai fi randa abun ya faru nun randa abun ya faru muna gani ne kamar sati daya sati biyu za a kawo su a hankali a hankali a hankali har ya ja shekara bakwai yanzu abun ya yi mana bakin ciki sosai ta dalili me da aka ɗauko a bayan su a iri ɗauko nasu ɗin cikin makaranta an ji an kawo su ko kuɗi ne ko karfin sojoji ne ba mu sani ba. Ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa Amnesty ta faɗi cewar dubban yara a Najeriya ba sa karatu saboda gazawar hukumomi na ci gaba da kare makarantu musamman arewacin kasar daga hare-haren 'yan kunar bakin wake. Yar fafutuka kuma mai rajin kare hakkin dan Adam Aisha Yusufu ta yi kira ga sauran al'umma da a haɗa hannu wajen yaƙi da ire-iren wannan matsala. Ai abin sai dai kawai ina lahi wa ina ilaihi raji'un abin da baki cikin da kuma abin tausayi yau iyaye ga su nan shekara bakwai kenan da aka ɗebe yaran su ba su gan su ba yaran suna nan ba a masu halin da suke ciki ba kuma gwamnati tana nan kamar bata ma damu ba mutane lokacin da aka dauke yan mata ba maimakon gaba ɗaya mu mutanen Najeriya mu haɗa kai mu fito mu tabbatar cewa gwamnati ta dawo da yaran na kowa ko mutane suna ta gani kamar abin bai shafe su ba gashi nan yau ko ina duk faɗin ƙasa ana na ana ta ɗebe eh, yaran makaranta mutane ana ta ɗauke su ga cikin mun shiga cikin wani halin halin kaka ni kaka. Ƙungiyar masu aikata manyan laifuka da ke neman kuɗin fansa sun tsananta kai har-hare da satar mutane da yawa a cikin 'yan shekarun nan galibi suna kai hari makarantun kwana da ke kananan hukumomi da birane Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allah ya sa mu dace baki da Allahumma amin. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Amurka na shirin kakaba takunkumi a kan Rasha a matsayin mai da martani a kan yin katsalanda a zaɓe da kuma yin kutsen yanar gizo a ma'aikatan gwamnatin tarayyar ƙasar Mutanen da ke da masaniya a kan batun sun ce ta yiwu a yi sanarwar a yau Alhamis. kuma ana sa ran matakan za su hada da sanya takunkumi a kan kuɗi da korar wasu jami'an rasha daga amurka hukumomin leƙen asirin amurka sun ce gagarumin kutsen yanar gizo da aka gano a shekarar da ta gabata da ya hada da na kamfanin manhajar na'urar kwamfuta na SolarWinds da ke jihar texas na daga cikin wuraren da ta yiwu rasha ta yi kokarin tattara bayanan sirri Wannan farmakin ya ba masu kutsen yanar gizo damar shiga dubban kamfanoni da ma'aikatan gwamnatin tarayya, ciki har da baitul malal Amurka da ma'aikatar shari'a ƙasar da ma'aikatar makamashi da kuma ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurkar. Wuta ta tashi a wata jami'ar Saudiya da ke kusa da iyakar ƙasar da Yemen a jiya Laraba bayan da na'urorin kariyar makamai na Saudiya suka dakila wasu makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki da ke dauke da bama-bamai. Daƙila harin ya tarwatsa barbashin makama a kan jama'ar Jizan, abin da ya sa wuta ta tashi amma aka iya shawo kanta. A cewar haɗakar dakarun da Saudiya ke jagoranta a yaƙin Yemen a wata sanarwa. Sanarwar ta kuma ce babu wanda ya rasa ransa amma nan take dai ba a samu rahoton wani ya jakata ba. Sanarwar ta ɗora laifin harin akan ƙungiyar 'yan tawayen Hufi. Tana mai cewa makaman masu linzami da jiragen saman musamman suka auna wuraren farar hula a wurin kuma daga wani wuri da 'yan tawaye suka fi karfi a sada da ke yemen aka harba su 'yan hutu sun kai makamantan waɗannan hare-haren a baya labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga sauran rahotannin namu. A jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin kasar sun karbi wani tallafi na allurar rigakafin annobar coronavirus a matsayin wani bangare na gudunmawa da manyan kasashen duniya suka yi alkawalin bayarwa musamman ga ƙasashe masu tasowa a ƙarƙashin shirin COVAX. Daga birnin ya mai ga Sule Mummuni Barma ɗauke da ƙarin bayani. Allurai kimanin dubu uku da da hamsin biyar na kamfanin AstraZeneca ne wasu manyan ƙungiyoyin duniya da suka hada da Gavi, UNICEF, OMS, EU da Bankin Duniya da kasashe aminai irin su amurka suka damƙa wa hukumomin ƙasar niger da nufin ƙarfafa musu gwiwa a rigakafin cutar coronavirus jakadan amurka eric witika a yayin bikin ba da waɗannan magunguna ya ce ƙasar amurka na daga cikin ƙasashen da suka yi na'am da buƙatar tallafawa ƙasashe kimanin 92 da ingantacciyar allurar rigakafin wannan cuta a ƙarƙashin tsarin covax saboda saboda a take kasar ta ba da gudunmuwar biliyan biyu na dala a wannan tafiya da duniya ta sa gaba. Da yake karbar wannan tallafi, Prime Minister umudu Muhammadu ya yaba da wannan yunkuri da ya kira hanyar samar da walwala ga talakawa. Kun san lokacin da an ce an samu allurar rigakafin wannan cuta mutane suna jinkiri suna cewa ya za a yi kasar sai wa'anda ba su da kuɗi wanda ba su rigata ya za su samu wannan allura to kun ga kungiyoyi na duniya sun haɗa kai ai yanda wadda masu kuɗi za su samun su sai wannan magani su ma talakawa sun samu an ba su wannan magani kenan dole ne yanda su masu hannu da shuni sun ka kare kansu mu ma talakawa mu kare kanmu alhamdulillahi mun gode kware wannan taimako da mun a ƙarshen watan jiya ne aka kaddamar da kamfan rigakafin cutar corona a nan birnin yamai sakamakon wani tallafin da ƙasar china ta bai wa jamhuriyar niger abin da ya sa hukumomi yanke shawarar aika wannan tallafi na tsarin covax zuwa sauran yankuna in ji ministan kiwon lafiya dr iliyasu idi mai nasara duk wani wanda ke aikin likita duk wani soji duk wani wanda a gidan kaso duk wani wanda ya shekara 60 haka ko yana da lahiya ko bai da lahiya duk wani dan shekara goma sha takwas ko lahiya ta lau za a yi mai wannan shaushawa tunda menene muhimmancin wannan shaushawa lalle Allah ne ya kare mu game da matakan da an ka doka game da roƙon Allah akwai yau ƙasa wadda za ka iske cikin kwana guda ta samu mutum dubu arba'in da biyar. A tsakiyar watan Maris na dubu biyu da ishirin ne aka gano mutum na farko da ya kamu da cutar corona a nan Nijar lamarin da ya sa gwamnatin kasar a wancan lokaci ɗaukan matakan kariya da nufin dakile yaɗuwar wannan masifa. To amma da yake an ce rigakafi ya fi magani, ya sa hukumomi saka kasar a sahun kasashen da suka yi na'am da allurar rigakafi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar olsa ko gyamban ciki musamman da muke cikin watan azumi kuma mutane na alakanta cutar da rashin cin abinci ko zama da yunwa. Cutar olsa ko gyamban ciki cuta ce wadda ke haddasa raɗaɗi wanda yake zuwa yana ɗaukewa. Haka kuma cutar tana da hanyoyi da dama da take bayyana a jikin ɗan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar olsa ko gyamban ciki kamar yadda yadda hausawa ke kiran cutar to gyamban ciki wani rauni ne ake samu a cikin ciki wannan tantani da ya shafe cikin ƙure cikin shine yake samun dan rauni to sai kasance yana da zafi kuma matuka saboda duk abinci idan ya taba ko kuma ruwan da yake shi kanshi fatar cikin take fito da shi ruwa da sinadarai idan suka taba wurin zai kawo ciwo to wannan shine ake kira gyamban ciki ciki. To likita me ke kawo cutar ansa ko gyamban ciki? To akwai abubuwa da dama da za a iya alakanta su da gyamban ciki. Na farko akwai wanda yanayin mutum. Akwai waɗanda ba za a ce gado ba amma zai kasance suna da saurin samun irin wannan gyamban ciki da an samu matsaloli. Akwai wanda magunguna ne suke jawo musu kamar irin abubuwan da ake cewa non-steroidal anti-inflammatory drugs wanda family ne na magunguna irin su aspirin irin su ibuprofen irin su naproxen da sauransu ko irin su steroid abinda aka fi sani da su prednisolone akwai wasu magungunan kuma da su ma za su iya kawowa sannan akwai kwayoyin cuta wanda za su iya kawo gyamban ciki musamman akwai kwayar bacteria da ake ce mata kwayar cuta jinsin bacteria da ake ce mata helicobacter pylori tana iya kawo eh, shi wannan cuta ta alsa ko kuma ta azara ta sannan idan mutum ya shiga abin da ake cewa stress wato damuwa da matsatsi yana iya kawo ah, ciwon alsa abin da ake cewa stress ulcer waɗanda suke zama ba sa cin abinci na tsawon lokaci to a cikin cikin nan akwai sinadari na acid da bangon ciki yake fito da shi da sauran sinadarai sai kasance idan babu abinci za su iya yi wa wannan fata tantani da yake rufe cikin cikin illa sai ya kawo alsa saboda ka waɗannan su ne abubuwan da suke kawo alsa to likita musamman ma da mutane ke alakanta cutar da zama da yunwa ko kuma rashin cin abinci shin mai cutar zai iya yin azumi to ya danganta da yanayin cutar da kuma ta. akwai wanda za ta yi tsananin da ba zai iya yin azumi ba akwai wanda kuma zai iya azumin shi akwai wanda zai iya azumi idan yana shan magani a cikin abubuwan da na manta ban yi magana ba abin da zai iya kawo alsa shine kamar kuna kunan nan za ta iya zama ko ta wuta ko ta ruwan zafi ko kuma ta wasu sinadarai kamar mutum ya haɗi irin su acid ko kuma wani magungunan ko na abin da eh, a kimiyyance ake magana cewa strong alkalis ko basis duk za su iya kawo cuta ko abin da ake cewa poison Uh, poison wata shine a ce guba kenan guba za ta iya kawo ita ma ulcer a cikin cikin nan saboda haka ya danganta ga yanayin ciwon shine zai sa a gane cewar mutum zai iya azumi azumin nan ko ba zai iya ba. To likita musamman ma yanzu da muke cikin watan azumi yaya ya kamata masu cutar su kula da kansu? To na daidai akwai mutanen da suke ɗauka suna da alsa kuma ba lallai alsan gare su ba. Abin na farko idan mutum na da cutar shine a tabbatar ma da cewar alsan ne sannan a sa sashi akan maganin da ya kamata a sa shi sannan dokoki na abinci wanda zai iya tayar da ciwon nan za a ba shi shawara. Idan likitan shi ya duba ya ga cewar ta yi tsanantar da ba zai iya azumi ba to zai ba shi shawara wani za a iya ba shawara cewar ya daga azumin gaba daya wani za a iya ce mai ka yi daya ka huta ko kuma ya danganta dai da yanayin ciwon wani ko zai iya yin azumin shi gaba daya yana shan magani shi yana kuma azumi to likita musamman ma da kai maganan um, likitan shi zai ba shi shawaran nau'in abincin da ya kamata ya ci ko ya kaurace to shin ma wani irin nau'i na abinci ne ya kamata masu cutar ulcer su kaurace ko kuma ya kamata su rika musamman ma a cikin wannan watan na Ramadan. To abincin da yake da yaji zai tada ciwon alsa kuma zai ta'azzara ta abincin da yake da maiko sosai shi ma zai tada ciwon alsa sannan cin abinci da zafi zai iya tada ciwon alsa abin da yake mai kaushi kamar misali irin waɗanda aka soya irin su alkaki misali kamar kilishi da sauransu wanda suke da tauri da za su yata da alsa abin da yake da tsami kamar tsamiya kamar lemon tsami ko zobe mai tsami ko lemo mai gas ko irin su kofi sannan kuma dama duk wanda aka gane yana da alsa akan ba shawara idan mai shan taba ne ya guji shan taba in yana shan giya ya guji shan giya in yana cin goro ya guji cin goro saboda duk waɗannan sinadarai ne wanda za su iya tada ci ciwon alsan nan. To likita daga karshe wace shawara za ka ba wa jama'a domin kare lafiyar jikinsu sa'annan kuma masu alsan nan yadda za su yi azumin su cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu alsan ta tashi ba. To da farko kamar yadda ne bayani akwai waɗanda suna da ciwo su ɗauka ciwon alsa ne wanda ba lalle alsa ɗin ba ne saboda akwai ciwuka da suka yi kama da na alsa saboda haka abu na farko shine a tabbatar da ciwon alsan ne sannan a tabbatar an samu maganin abin da ya kamata na alsan ne sannan kuma a bi dokokin da aka tsara wa mutum insha Allah in ya sha maganin shi waɗannan dokoki zai iya yin ibada shi kamar yadda ya kamata kuma zai zauna lafiya. To likita kamar wasu irin cututtuka ne ma ke kamanceceniya da cutar ulcer? To akwai abin da bai kai ulcer ba misali a ce gastritis shi ba wai ya zama gyamban ba ne amma yana kusa da ya zama gyamban kuma kusan shawarwarin da ake bayarwa da maganin sun yi kama sosai da na alsa sannan akwai wata tsoka da take tsakanin ciki da kirji wadda a likitance ake ce mata diaphragm ta wannan jikin tsoka a bayanta akwai kofofi inda abin makogwaro yake bi da kuma hanyar jini yake bi to akan samu abin da ake cewa hiatus hania sai kasance wani gefe na ciki kusa da makogwaron inda makogwaro shiga ciki yana iya bultsowa yana shiga cikin kirji zai iya ba da ciwo matsanancin ciwo kamar na ulcer amma ba ulcer ba ne an sha maganin da dan samu sauki amma za a dade ana fama da shi kuma akwai magunguna da ake yi wani lokacin har a yi aiki ya danganta ga tsanancin ciwon akwai abin da ake ciwo, bile reflux wani ruwa ne daga cikin madaciya da idan ya fito zai shiga bangaren yan hanji na farko sai ya yi ƙasa to akwai waɗanda maimakon ya yi ƙasa ɗin nan sai ya yi sama sai ya dawo ciki in ya dawo ciki zai ba su ciwo da zafi kamar yadda ciwon alsa yake to su ma akwai ah, magunguna da ake bayarwa da dabaru na canza yanayin al'amura na rayuwa da abinci da yanayin kwanciyarsu da lokacin da ya kamata su ci abinci da za a ba su irin wannan shawara sannan akwai wasu cututtuka wanda su ma sun so su kama da alsa din wanda ba lallai na alsa ba ne kama abin da ya shafi 然后。 a ita maɗaciya da kuma abin da ya shafi abin da ake cewa pancreas wannan da a likitanci likitoci za su tantance a tabbatar da ciwon nan daga ina yake kuma a ba mutum shawara. Ta masu sauraron mu kada dai a sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ake sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawal Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar tattaunawar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya da fatan za a bi shawarwarin da likita ya bamu musamman ma yanzu da muke cikin watan Ramadan kuma musamman masu cutar olsa ko kuma gyamban ciki. Mu huta lafiya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon imel. wasikar mu ta farko ta fito ne daga ukasha abdulsalam koko inda ya ce al'umman garin damasak ina jajanta muku akan wannan iftila'in da ya faru da ku na hare-haren 'yan ta'addan boko a daidai wannan lokaci na azumin watan ramadan Sako na gaba kuma daga baban gida AA Dogo Zurmi jihar Zamfaran tarayyar Najeriya inda ya fara da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na fara da wannan kalma ce saboda halin da karamar hukumar mu ta Zurmi take ciki na rashin ingantaccen tsaro. A kullum sai an kai hari a wasu ƙauyuka da ke cikin karamar hukumar Zurmi. Daren Asabar da daren Lahadi sun kai hare-hare a ƙauyukan 'yan buki da kadamutsa. Kuma a ko ina sai da suka kashe bayan Allah amma gwamnatin Zamfara ta ta ki cewa komai a kan lamarin ta ɗauki namujiya ta zira mana sai cewa take ta yi sulhu abin mamaki ma wai babban hanyar zurmi zuwa bakon gebe tafiyar mintuna talatin ne sai da suka tare ta a safiyar litinin ɗin da ta gabata allah gamu mu gare ka kai mana maganin wannan annoba alfarman watan ramadan sako daga zainab buhari haya guru jihar yobe ta ce salam murya amurka ina jajanta wa 'yan uwa da iyalan ɗaliban firamare da iftila'in gobara ya ritsa da su a yamai fadar gwamnatin niger kusan yara 20 suka rasa rayuwarsu allah ya ji kansu da rahama Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce yin ibada ka'in da na'in abu ne da ake bukata ga mai azumi saboda haka 'yan uwa musulmi da fatar ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen yin hakan domin samun damar sharɓar romo da lagwadar da ke cike makin a cikin wannan wata na ramadan mai tarin falala da dimbin albarka da fatar za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku. Baya ga wasiƙoƙu masu sauraro da Hanifa Isa ta karanto mana yanzu kuma sai nasiha akan falalolin wannan wata na Ramadan. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin sunana ibrahim ahmad makari limamin masallacin abuja abin da ake nufi da ɗaura shaidanu watan kasan shi wanda yake sa bawa ya aikata mummunan abu akwai shaidan shi kansa sannan akwai kuma shaidanun mutane sannan kuma akwai nafsin shi to su shi ainihin shaidan kam da nashi rundunan na aljannu ana daure su watan ana takura su wanda da suna tsayawa akan hanyar mutanen kirki kala fa bima agwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin to irin wannan tsayawan da yake yi da ya kare hanyar bayan Allah ya hana su tafiya cikin Allah subhanahu wataala da kusanci da Allah to ana kawar da shi a daure shi a hana shi wannan dama ba zai hana mutum zuwa masallaci sai ga mutane an kawar da shi da kan hanya don haka mai son zuwa masallaci zai tafi ba zai ji wahalan abin ba mai son kowane ibada zai yi to amma ba yana nufin cewa ba a aikata lafasha ko ba a aikata munanan aiki ba saboda ai ba shedan ne kadai yake sa a aikata mummunan aiki ba mummunan rai rai ma watan bawa idan ya zama shedan ya kwadaita mashi ranar farko shan giya ko ya kwadaita mashi zina ya iyadu billahi ranar farko ko ya kwadaita mashi kowanne daga munanan aiki na ɗaya na biyu to in aka dan tafi a kai sai shedan ya bar sa da ransa ransa sai ta zama ransa ce take son abin sai ya zama ya zama mudmin watan ko da shedan ko ba shedan zai wannan abin shi ma ya zama shedanin kansa a wannan kenan dan haka ba yana nufin cewa ba za a aikata mummunan aiki ba ne a irin waɗannan shedanun da suke igra'i suke iha'in munanan abubuwa ga al'umma to Allah subhanahu wa ta'ala yana takura su yana hana su ikon yin wannan cikin wannan Masu sauraro da haka muka zo ga ƙarshen shirin namu a wannan lokacin sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa, Maryam Dauda, na ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita muna sauti. Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Muna muku fatan ku sha ruwa lafiya. Duk da cewar mu kuwa a nan gundumar Columbia muna da kimanin sa'o'i tara kamun a sha ruwa. Daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.